wajen isi daga cikin ka'ida da ake tokiwa daga cikin ka'ida al'amma eh. ƙa'ida na gaba ɗaya annasabu ila al-mahsub ah, nasaba zuwa ga wanda aka cika shi da ta'u ta'anis al-qadira za a cire wannan ta'u ta'anis ta'u marbuda al yun, handasa handasi handasiyun engineering handasiyun rajulun masubun ila al-handasa fakihatun fakiliyun sai a cire ta wannan fakiliyun sa'adun da'iyun eh na'am alismun yace al-qa'ida sa'ida ah, alismun mafhum bi sa'ida suna wanda yake an cika shi da ta'un ta'anin so da kullin da ana shafe ta'un gare shi a wajen nasaba zuwa gare shi ana share ta'un din shi ne ka'ida madrasa madrasiyun eh insha Allah إحياء السنة إحياء السنة البدع بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم na ya ce albida bidiyoyi a wajen alwala wa amma ma a hadasa nasu fi hazan ba amma abin mutane suka kirkiro a wannan babi na ainihin alwala alladhi huwa babu wudu wanda shine babin alwala min albida'i shaytan na bidiyoyi daga cikin wannan akwai yawan zuba ruwa a kan gabbai a ita zuba ruwa a ita zuba ruwa wa bid'a sun harama sai kuma wannan bid'a ce haramtacciya ga haduwar malamai liman ya'taqidu anna zalika dinun tayyib ga wanda yake gudun cewa cewa lalle wannan addini ne addini ne wanda yake bidaki wa kamalun min fi'li kuma kamala ne daga cikin aikinsa alfasi sakaci yana ganin in ya watsa ruwan da yawa to aikin shi ya zama kami ya zama cikakke sosai da ra'ayin shi ɓatacce wa illa ba zai asu makarona idan ko bai ɗauka haka ba in bai ɗauka cewa zuba ruwan addini ba ne kawai yana zuba ruwan ne haka nan kawai to ya zama bid'a makruha kamar ta ma fi babin wasu kamar yadda ya gabata a cikin babin wanka wa fi risala ya zo cikin risala wakilatul ma ma kamin gusto sunna wato karanci karancin ruwa tare da kyautata wanka sunna ne wa sarafu fi gulowin wabida wato ɓanna a cikin sa wato bannan ruwa guluwi ne wuce gona da iri ne kuma bidiya ne shi wa qala ahmad al-zarruq Ahmad bin Zarruq Ahmad ya ce bi umdatul murid as-salih a cikin littafin na wato ma'ana ga wanda yake ganin wannan addini ne kamala ne kuma kamala ne daga cikin aikin sa daga cikin wannan ziyara ala wato kari akan guda akan uku Kuma ma bid'a ne mutum ya wanke so hudu ko ya wanke so biyar ko abin da ya kamata da wannan bid'a ne wannan ko bid'a ce muharramatun aw makruha wannan bid'a ce haramtacciya ko bid'a ce makruha fi sahih al-bukhari ya zo cikin sahih al-bukhari bi tarjuman kitab al-wudu a cikin tarjuma na kitab al-wudu qala abu abdullah abu abdullah al-bukhari ya ce وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن فرض الوضوء مرة مرة manzo sallallahu alaihi wasallam yayi bayani cewa lalle farilla alwala su da dai na wa tawaffa aidan marratayn marratayn ko manzo sallallahu alaihi wasallam wani lokaci yayi alwala su biyu salatan salatan wani lokaci yayi uku uku wannan ya yazi da bai kara kan hada bai kara kan uku ba wa kariya ahadul ilmi al-israf ma abuta ilimi sun kyamaci barna a cikin ruwa kuma sun kyamaci wato a wuce aikin manzo sallallahu alaihi wa sallam ya zo cikin muktasar kare rafiya a kunya shi an karanta na hudu ko an hana ne haramun ne khilafun sabanin malamai ومن ذلك تلقوا أن صوت مجد الماء من المجمع wato sautin tofar da ruwa na kuskuren baki zai ga an turo shi da sauti iyi e, an gane ko wato in mutum ya kuskura baki in zai tofar da shi sai tofar da shi da sauki wa huwa bid'atun makruha shi ma wannan bid'a ce makruha wa fil madkhal ya zo cikin madkhal la la yusawu la yusawu bil masjid ma ba a yin sauki da a ainihin tofar da ruwa min al-madmada daga kuskuren baki lokacin alwala fa ina ku hu bid'atun makruha shi haka ɗan bid'a ce makruha No. ومن ذلك اتباع الظن ومن ذلك اتباع الوسواس daga cikin wannan akwai bin waswasi a wajen natsuwar rai na ya tafiye da shirkin shi da ƙawatawan shedan bin wasu wasu a wajen natsuwar rai ta hanyar bin abin da shedan ya ƙawata wannan bid'a ce haramtacciya ga al'umma ya ga wanda yake gudunta tilalle yin haka addini ne bidaki kamalan mai kuma kamala ne daga cikin aikin sa da ra'ayi shi aka ce wa illa fa huwa bid'atun makruha dan ba haka ba shi bid'a ne makruha kamar yadda wannan ya gabata a cikin babu wanka a cikin sahih bukari an karɓo daga abbas bin tamim daga amin cewa lallai ya kai kara wajen manzo sallallahu alaihi wasallam ya kai kara wani mutum na? shakara ya rasu lalata shakara shakara ila rasu da saman larajo lallai wani mutum ya kai kara hanya kuwa allazi kai ya mutu zai buga daga abadin sanin daga amminsa shi ammin nan ya kai kara zuwa ga annabi cewa arrajulu allazi yukalli wani wani mutum ya kai karan wani mutum kuma shi wani mutum wani mutum ya kai kara wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ilayhi eh wanda ana suranta mai shi mutumin cewa yana jin wani abu a cikin sallah sai ce kare ya fita a kare ya fita daga sallah din ko kuma kare ya juya sai ya ji sauti ko ya ji wari sai wasu malamai suka ce alwasu a nan ne ko da ka tsaya an yi karatu an yi karatu haka bayan gidai ƙarshe ƙarshe bayan gidai بسم الله الرحمن bismillahir rahmanir rahim na biyu ilamukum bi an bi anna jami'a funun al-ilm mawjuda inda ulama wato sanar da ku cewa lallai dukkan fannoni na ilimi akwai su a wajen malamai qadiman wa hadithan tintili da kuma wannan sabon zamanin lakin lakin al mafqul fi hadhihi al abinda aka rasa a wannan zamani namu shine ilimi na sunnoni da bid'o'i su ne ilimin da suke da wahalar samu a wannan zamani wato ka samu malamin da ya san sunna da bid'a to gaskiya yana da wuya in ciwo dan godiyo illa inda al-qalil sai dai wajen kaɗan daga cikin malamai su san ilimin sunna da ilimin bid'a a gani kenan shi dan godiyo a zamanin sa wato malaman da ya karatu a wajen su ba su san menene sunna ne da bid'a ba ma'aunin da ake gane sunna da bid'a babu shi a wajen su sai lokacin da ya samu ya yi karatu wajen jibrila jibrila shi ne malamin da ya san suna ya san biriya amma sauran malaman kawai za su yi kansu da kai fi kiwu su kai da kai kaza hadisi tafsiri waye amma suna da biriya gaskiya ba sani ba sai ga malami yana ta aikata su bidiyoyi ga sunan kala kala ba tare da ya san ma biriya ba ne saboda ba shi da ma'auni na gane suna da biriya an gane? na hmm. ya ce وإذا اطلعت وإذا اطلعتم على واحد منهم idan kuka yi tsinkaye ga ɗaya daga cikin malamai wanda ya san a da sunna a cikin wa'annan zamun na namu to ku tamke hannayen ku gare su wasu ma ku kama su da ƙarfi su wa'annan malaman yace fa inna busara fi hadhihi al-azmina kal kibrit al-ahmar lalle ya zamanto wannan ilimi na sunna da bid'a a wa'annan zamuna kamar kibrit ne wanda yake ja shi wannan kibrit wani ma'adani ne to shi jan shi yana da wuyan zamu kibrit ahmad yana da wuyan zamu to malamai na bid'a da sunna masana wannan abun a wannan zamani kaɗan ne kamar yadda ka san kibrit ahmad kibrit wanda yake ja wajen wuya asali na uku iramukum bi an al-ummata ma yumanaha min sudur al-fitan wato sanar da ku cewa lallai al'umma babu abin da ke amintar da ita daga bayyanan fitina illa hayatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai dai rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ke ainihin amintar da ita daga bayyanan fitina rayuwar annabi a cikin yana kare su daga fitina kuma yau ma wa yumanuhum min zuhuriha ba'da babu abin da ke amintar da al'umma daga bayyanan fitina bayan manzon sallallahu alaihi wasallam sai ta hanyar rayar da sunnonin za wacce ba'u hadin wabin sunna kaga dan biyu yanda yake ya bada muhimmanci wajen karanta da ainihin a karanta da sunna A gani kuma za ga abin da za ka maki zai kuma yan biriya ne suna da kan zuwa gare shi su kuma yana yanki da bid'a tutun da suna cewa na ka ne ya kamata su ma su dage suna karanta da mutane kaza sunna ne kaza biriya ne wannan shi ne abin da yake da wuya a Najeriya ta kiyama ta waje ba suna ga amma kuma suna da awon suna shi kuma saboda shi ya kai kowa ya rika fiye kan shi amma za ga su din nan zai ga suna da da'awar shehu shehu shehu amma littafin shehu ba a karantawa da suna karantawa da wasu biliyoyin su rauni yawan da sun biliyoyin da suke aikatawa a najeriya da an shigar kansu da ce suna karanta littafin shehu to amma suna da'awar su sunan shehu ne kaza shehu dan ko shehu har ma wasu daga cikin su ma duk shekara suna bikin dan ko ana bikin da kake kano za ana ta ana ta bikin shi wa ɗan godiyo tunawa da shi da abin da ya kama da wannan a gani a shi kaga ya kamata a ce sufaye yan tijjaniya ne yan tsajiriya ne yan kaza ne an ce suna karanta littafan nan wannan zai taimaka musu wajen nisantar da yawa da cikin abubuwa a waɗannan na'am na'am ta yake biyu ya yi ta wasu ba ɗaya in yau mun gaba da nasiwa kuna kuna in kana kitabu bayanin bid'a shaytaniya wato anan ne bayanin bid'o'i na shaytan sun kare shi na'am allati hadatha an-nasu fi abwabil ah, wato bid'o'i da mutane suka girgiro a cikin babubuka na ainihin addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah dukkan yabo sun tabbata ga Allah ubangiji da alkai wa salatu wassalamu ala rasulillah sai da aminci Allah tabbata ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam لكاد يجب إن شاء الله سوى لما وليه ولا هذا ذلك ولا ما أيضا أنه وليه ومساشي كل شيء خلاص Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ويلاحظ أن المراد بعلم المكلف بما واتو أنا لورا للي أبدا أكي نبي ده علم المكلف بما كل به واتو أبدا أكلف أمي إتاكم kanu amalin amalin wato abin da kallafa mai yiwuwan aiki da shi la la ilmuhu da ilmi filan ba wai ya san shi a aikace ba don sanin shi a aikace sai malamai ai ba dole bane ya ce kowa sai ya san shi a aikace sai dai kawai wato sai ya san shi ainihin wato a ilmance misali a aikace ba zai yi haka nan ba a ce kowa sai ya zama ɗalibin usul a sai dai ya san hukunce hukuncen ya tambayi malamai su gaya mai na'am na yace fa masala da insan aqil al qadir a lokacin da mutum mai hankali mai iko ya kai matakin ya kai matakin da zai iya sanin hukunce-hukuncen shari'a da kansa ko kuma ya kai matakin tambayan ma'abota ilimi game da ita lima kullifa biyu za a lura da shi a matsayin masani abin da aka kallafa mai ita wannan fazat alayhi al kuma hukunce hukunce za su zartu a gare shi wa alzama bi asali wa alzama bi asali za a lizimta mai duk gurabun da gaba daya wala yuqbalu minhu al-a'zar bi jaliha zai zama to ba a karban uzuri a gare shi da jahilta cewa bai sani ba cewa bai sani ba zai zan ba uzuri bane kuma saboda haka malaman fikiyo suka ce la yuqbalu ba a karba cikin darul islam wai kana cikin darul islam ba a karba uzurin jahilci bil hukumin shari'a da hukuncin shari'a idan kana cikin garin musulunci to ba uzuri bane ka ce ban san kaza ba tunda an baka dama baka sani ba kai tambaya ai bai san ba kai tambaya ba an gane ku na in ce annahu law shuriba li sihhatil taklif ilimin mukallaf domin da an sharɗanta ga ingancin takalidi a sharɗanta ilimin mukallaf fi'ilan a aikace bima kullifa bihi da abin da aka kallafa mai da takalif ba zai tsayi ba a gani saboda wani zai kima neman ilimin ne da gangan domin kada takalifi ya hau kansa amma idan ya fahimci cewa yana cikin darul islam kuma ba uzuri bane a cikin darul islam a cewa mutum ya ce wai bai sani ba ka je ga malamai a jirgin mai mana kuma sai fage ya ƙara faɗaɗa ga kawo uzuri ga ainihin jahilta hukunce-hukunce sai ga fage ya faɗaɗa kowa yake ba sani ba sani ba in ana karatu a alƙalawa sai kuma can wani tudu wala ya zauna in ya ji ake zai wa'azi a can sai kuma sabon gari in ya ji a sabon gari ba wani malami ya zo sai kuma can inda ya ji malamai suna nan don kada hujja ya hau kan shi sai kuma inda ba malamai sai ya samu uzuri haka ba zai yi ko yake wa ala hada taqim akan wannan ainihin wato doka wanda yake kanunul wada'i akan wannan wato doka wanda mutum ya tsara na والناس يعتبرون عالمين بالقانون اي وعلى هذا التقليل الوضعي akan akan wannan ne tsarin ainihin wanda mutum ya tsara shi ma yake wato irin tsarin constitution shi ma haka ka tsara cewa the knowledge of, knowledge of the law is not an excuse to wasu nuna sanin wato wato kai ignorance of the law wato mutum a ce mutum ya jahilci doka ba excuse ne wannan dole ne tun da kana cikin garin an tsara dokan da kai su dole ka san shi shi ma wannan kaga ba tsarin Allah bane kenan ba tsarin da mutum ya tsara kun su je kuma da kafa shi ba uzuri na'am fannasu yuhtadaruna alimina bil qanun su mutane ana fassara su masana doka بتيسير إمكان علمهم به saboda an sawwake yiwuwar sanin ilimin duk wannan abin da ya kamata mutum ya sani an sawwake mai ba shi da kuzuri ya ce bai sani ba to zalika bi nashrihi bi tariqi al-qanun wannan ta hanyar yada shi ta hanyar wato doka ba da bayan an ga fito da shi Wala ya yi ولا يعتبر kulla كل فرد من المكلفين yi fi فعلا babu lura. cewa wai kowane ɗaya daga cikin mukallafai ya san abin a aikace wannan ba ba ka'ida ba ne ko ka sani ko baka sani ba ka da uzuri kawai tunda dai an riga an yi bayani a tv ana bayani a rediyo ana bayani a ko'ina ana bayani don wayar da kawo kan mutane kan tsarin wani za ja a fi mada shi ya zo a cikin mada na 22 illa ihasi da hakim al-ahaliya na ainihin wato abin da ya bayyana na ainihin jerantuwan kotu kotu na ainihin gida kotu na al'ada la min ahadin an bi qanun ba a karba daga wani yayi da awon wai ya jayyaci doka sai da wani uzuri akan wannan kazalika al muradu bi ilmi mukallaf haka nan abin da ake nufi da ilmin mukallaf anna taqlid anna taqlifahu bima kullu bihi cewa lallai kallafa masa abin da aka kallafa masa wato ya faru ne daga wanda yake wanda ba a gare shi ya bi hukunce hukuncen wato yiwuwan ya san abin la amaluhu bihi a fi'iran la ilmuhu bihi fi'lan wato yiwuwan ya sani yiwuwan ya san wannan shine ba wai aiki da shi ba a aikace ba wai sani shi a aikace ba an gani sanin shi aikace ba dole ne amma ya san shi ne kowane hukuncin shari'a yana yiwuwa ga mukallaf ya san dalilin shi kuma ya san cewa lallai dalilin ba hujja ne na shari'a alal mukallafi dole ne ga mukallafai ko kan eh, su bi abinda aka samo daga cikinsa sa'amun a kana hada bi nafsi am shin wannan da kanshi ne ko ta ta wasu dan tambaya na malamai ya tambayi malamai kan wannan matsala din masha Allah Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والواجب المضيق في واجب المضيق هو الواجب الذي لا زمنه غيره لا زمنه غيره wanda zamanin shi bai da fadi ga wani abu in ba shi ba zamanin bai da fadi ga wani abu in ba shi ba shi kadai zaka iya yi kawai kamar ranar ramadan kawai kaga mutum zai iya yin azumin ramadan ne kadai ba za ka iya yin ramadan kuma ka yi wani azumi a wannan ran ba shi ba shi da fadin da zai yi wani abu wanda ba ramadan ba bi qawlihi ta'ala saboda Allah ya ce man shahida minkum shahr falyasum duk wanda ya halarci wannan wata daga cikin kuto ya azumce shi wala ya tasawwaru an an yakuna sawma akhar yuqirruhu shar'u wato ba zai surantu ba ya zama to akwai wani azumi daban wanda mai shari'a ya tabbatar waye shari'a nan shine Allah subhanahu wata'ala ya kunu fi yawmi ramadan wanda zai kasance a ranar ramadan a ce akwai wani azumi wanda an shar'anta bayan ramadan kuma ana so kai wani azumi ba zai yiwu ba Wani ولذلك قالوا إنه إنه الصوم في يوم رمضان شو ذا ما لم lalle mutum idan إذا nufin, azumi. in yayi niyyar azumi za a cikin ranar Ramadan la yajibu alayhi an takuna niyyatu sawmi ni musabba ala Ramadan bai yiwuwa ya zama to niyyar azumin sa wato an kafa shi akan Ramadan ya ya kullu nawaitu sawma Ramadan wato kamar ya ce nayi niyyar azumin Ramadan dan ba sai ya faɗa ba ba dole bane sai mutum ya ce nawaitu sawma Ramadan a gane wato malamai sun ce idan mutum yayi niyyar azumi a ranar Ramadan din ba dole bane ya zama niyyar shi na azumin an kafa shi akan ramadan ya ce na yi niyyar azumin ramadan ba sai ya faɗa ba dama an san wannan wata na ramadan ne shi kadai wannan wata na azumin ramadan ne kadai ba dole bane sai ya yi wannan niyyar ne kace bal innal hanafiya yuqarrirun yuqarrirun a lalle hanafiya suna tabbatarwa annahu law nawa fi yawm ramadan tadawwal cewa da mutum zai yi niyyar azumin taɗauki a ranar ramadan a ramadan wai azumin ya auka ga ramadan to ba da ramadan sai mutum ya yi niyyar azumin nafila wai kai tsaye kawai wannan niyya sunan shi batacce kawai ramadan kuma ramadan to ma ya abin zai yi haka ai za a duba niyya ne to bai za mu ce kan hadisin innamal a'malu bin niyyat innamal a'malu bin niyyat wa ma li kulli imrin ma nawa lalle dukkan ayyuka suna tabbata ne da niyya ai niyyar da yi shi ne ta dauri to abin da hadisi ya nuni akai kenan idan mutum ya yi niyyar nafila wa inna mali kullum rai manawa kawai abinda mutum ya yi niyya zai samu in ya yi niyyar nafila nafila zai samu in ya yi niyyar ramadan ramadan zai samu wannan shine gaskiya A gane wannan ko kaga malikiya sun ce bi ana akwai abin da kira rafudun niyya mutum zai iya yin niyya kuma yace ya fasa yi ya yi niyyar ramadan ya ce ya fasa yi ramadan yanzu nafila yake so yi malikiya suna da wannan suka ce wannan azumi ya ɓaci gaba ɗaya su a ah, inda ya niyyar rabu ya niyyar nafila ina jiran da rabu amma kuma a yi nafila da rabu da kuma kamar yadda annabi ya ce duk wanda ya azumi ranar shakka ya sa'a a baban ƙarfin shi ma duk ya azumi cikin ramadan sai ce zai yi nafila kaga ai wannan nafila ba mahallin shi bane ba mahallin nafila bane misali duk guda biyun babu an gani na'am na'am ya ce annan wakta la ya kasi da zai ramadan domin lokacin ba shi da faɗi ga wani ramadan daga cikin ainihin azumi kawai ramadan ne kawai duk wani azumi da mutum zai a lokacin bai amsu ba na ya ce fa'iza nawa zaira idan ya yi nufin wani ramadan za a amal farza fi wakati fa'ilwa hakika ya yi gogoriyo da farilla ya yi gogoriyo da farilla a cikin lokacinsa baka za a wurgar da shi za a wurgar da wannan nafilan da ya niyya ko alwashin da ya niyya a wannan lokaci domin farilla ana gabatar da shi akan wani sa misali a gano wannan to kuma me za mu ce kan wannan maganar wai abin da suke cewa in dai ya zafi da lokaci ya zama na ramadan ne ba sai kai niyya ba kaga kaga wannan ka'ida ina ma ya samu wannan ka'ida dama lokacin kowa ya san lokacin ramadan shi ke na kawai ka fara azumin ka ba ba magana niyya ku gano wannan annabi ya musu ce a idan mutum ma yi niyyan ya yi niyyan nafila ma to ai da ba ba mahallin shi bane ko ya koma ramadan kaga su malikiya sun ce me anan malikiya sun suka dace a shi ma malamin su ra'ayi shi malikiya su suna da fahimtar cewa azumi yana da rukunai guda kaza da da rukunan azumi akwai niyya akwai niyya misali daga cikin shi idan mutum bai yi niyya ba sai tashi da azumi babu kuma niyya ana yin shi ne kafin alfijir wannan shi ne fahimtar malafiya ko huwar fahi a gani fahimtar su ya fi fahimtar hannafiya a nan wajen eh na fara da gaba ka fara ka ci gaba eh misali an shiga cikin azumi sai samu ne niyyar farko na ba ya wadatar kuma shi ne a ban haɓa da duhu to a niyyar farko ya wadatar a cikin azumi da ake jerin sawa sai aka shiga cikin azumin da an san zai jira magana mai ke nan ba sai mutum ya yi ta a tsohon yin tun da ya yi ta ɗauki ya warware ya warware shi misali ko misalin mutum da ya yi ya azumin ramadan ko mutum ya yi ta shiga ne ya azumin ramadan sai ya yi da ya goma ta ai idan ta zo za ka yi asibiti sai ta sake sabon niyya da ƙauyen wani to shi da kanshi ya warware niyyar da ya da farko yanzu yanzu kenan azumin da yake lafiya ne ba azumin an gani wa ina da kalama na'am Thank eh. you. Eh, to shi ne ma'ana kuma shi ne na rasa niyya da ne bayani eh mutum na iya azumi ko ya ce ya fasa ba da yaniyar karyawa ba ai maka inda ya riga yanke hukunci ya magana ya kare ai ba sai ya ci abinci ba hmm. na ya ce wa ina innal kalama fi fadl muqayyad muqayyad al muqayyad zaman wato magana game da farilla wanda yake an kayyade mai zamani idan an kayyade mai zamani ake zamani kaza ne wa gairul muqayyad da wanda ba kayyade ba shi ma yana inganta a lura da shi a cikin tsarin mulki shi ma a cikin tsarin mulki akwai abin akwai farilla muqayyad akwai farilla gairul muqayyad wato lokacin karo lokacin da aka samu arada haka nan lokacin fara wani abu wato ana ƙayyade shi da lokaci mai faɗi لأنه يدل في أي وقت من هذه المدة دومن لله yana yana halatta a cikin kowane lokaci mai hazir mutta daga wannan tsawon lokacin misali mutum ya aikata waqtul naqs haka nan lokacin naqasu ah, amma waqtul lokacin naqasu lokacin warware abu lokacin warware abu misali amma waqtul timas nazar amma lokacin neman abu wato ana sake nazari ne ana sake baibaita tunani a inda mu mahadu bi wujud shi ana iyakance shi da samuwar sababin shi a cikin tsarin mulki ala an yabtadi'a zaman ba'da ta'ayyin wato ya fara sabon zamani bayan ayyana sababi ya fara sabon zamani bayan ya ayyana sababin مثل ne na'am نعم eh. eh. idan alfijir ya fito idan alfijir ya fito da alfijir ya fito sai ya farka ya ce zai yi niyya a gani bai da azumi amma ko da sarki musulmi ya sanar bayan sallar isha'i kai sai ka farka karfe hudun dare sai kai niyya ai niyya yayi na'am na'am bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim da kullu fil maf'uli min al-wawi wato zaka faɗa a cikin maf'ul na ainihin wawi daga gaza wato "Na naqisun wawi gaza ya gazu magazuwun sulasi ke nago waminar ya'i rama yarmi marmiyun sai a juyar da wawun ya kuma ya'un a wannan wajen marmiyun rama yarmi marmuyun marmuyun makulun marmuyun wawun da ya'un sun hadu idan shi ta ma'atul wawu wal ya wa kanan ihdahu ma sakina tuqlabul wawu ya'an marmuyun sai a juya wannan wawon na maf'ul ya koma mai ya'un an gane ko ce wa sai a yi abin da ke gabanin ta an wawa wal ya idza ta domin wawun da ya'un idan suka hadu a cikin kalma daya um, wal'ula ula kuma sake ya zama ɗaya daga cikin su mai school ne ulibat wawu ya sai a juyar da wawun da ya kuma ya'un shi ne ka'ida ɗin dama sai a yi idgamun ya a ya'u cikin ya'u wata kullu fi far'ul min ce cikin fa'uwar daga cikin wawi aduwun aduwun aduwun ومن الياء بغي wato wannan daga baga ya baki baga fi fa'ilun kenan وفي فعل من الواوي وفي فعل وفي فعل من الواوي صبي أتكلم فعيل تكلم واوي صبي صبي ده صبي لواو ده ياون ده كمان شيء ياون ومن الياء شري شري فالمزيد فيه تقلب واو شيء مزيد daga انا فيها شيء juya واو انا تقلب واو هو يا تقلب واو هو يا ana juya wawu din shi kuma ya un anna kullu wawin idza waqa'a turabi domin dukkan wawun idan ya auku ya zama shine na hudu ko fiye da hudu walam yakun ma qablaha madmuma ya zama to abinda ke gaba gabanin shi ba mai domma bane shi sai a juya shi kuma mai ya koma ya un saboda nauyin kalma da fa taqulu a ada yubi wa atada ya atadi washtara yashtari wa taqulu ma az-zamir a ataitu وأتديت واستشريت وكذلك منين tagazaina wa tarakaina wato tagazaina mun yi yaki tarakaina mun yi jinkiri mun yi jinkiri tarakaina mun sha karatu taslim maka sallama din na insha Allah wanda za mu tashi sati mai zuwa mutane suna eh, bayan sallah insha Allah eh dan daga yau sai bayan sallah da ita to insha Allah sai kuma sai mu tsawon rai a hmm? ne ba za mu yi karatu yau ba za mu yi karatu insha Allah za mu yi karatu sai a lokaci masu yara kan sai a yi hmm. wannan me yasa mutane kwana goma nan aka yi magana azumi azumi kowa ya ta magana da kuskure ne magana azumi ba azumi kaɗai ba ne duk wani aikin alkhairi ya kasance duk aikin alkhairi ya wani azumi ne ba ba kuma ba wanda ya amma shi ya zace shi ya zace shi ya zace shi ya zace shi

a wai a wai kawai mutum ya ce wai wai azumin kwana nawa za za a yi duka za a yi to nawa nawa kace yi ai duk abin da za zaka iya kai a ciki kawai shikenan ba dole ai ba ba wanda ke dole dama azumin ba nafila bane wani zai fila sama nafila kuma wani armashin duniya ne na kai ba dole bane wani ba su kana iya fi amma kai ka samu lada shi ne shi wani ka ka yi so ka huta ne ka huta ba da ba a lafi kuma ya wani a aiki rage na ka yanzu ka kana maka yi ka huta kana huta ba kai sai نعم أزورنا أزورنا نعم ɗaliba matar shi ɗan shi'a shi na shi'a yana su

tarbiya ne wannan mai kyau sosai Allah ji ga musulmi amma wannan na daga gida a kun zai sai kuɗi a sai kuɗi sannan kawai da to a Allah ya ji ga musulmi yana da kyau tunda idan shi idan an ne haka addu'a bai shafe shi ba zai fi kona musu rai to an ka je wajen da ka kona musu rai kuma ka je wajen ana ana tarbiya ka kona musu rai wani zai kai ma laushi ya mara masu ba maki kan wani gida wani zai tarin cewa inda kuma za ta dai

sunna kuma karanta kullum a zuwa kamar gama wani baba baba irin shi ma ba suna kuliya nan baba kuma yin ala kan wani kuma wani ɗan kore shi muka yana abu ɗan shi ɗan shi kore shi muka yana so ya sama yaran mu ya sama ɗalibai yaran mu ainihin wani shi muka da sauran muka muka kira shi muka kira shi gaba ɗaya muka bai yin zafi muka gani kawai zai wahal da muka yi muka ce kai ƙara dawa makarantar na abu mutane ya zo ya ɗan shi ɗan shi da ciki ɗan ƙalaƙa to kuma yana zuwa makarantar mu kuma duk bayanin da ake yana ji idan dan mutum ya je islamiyya ba lalle bane ce wai akan je islamiyya za ga dan kulliya ne akwai akwai tsibiri akwai yan shi'a akwai yan dalika eh gaskiya ba yanzu gida yan shi'a ce ba tabbas musamman ma yan shi'a galiba masu auren yan shi'a duk da na san na mai auren yan shi'a wanda ita ba yan shi'a ba ce ba na iya yan shi'a ba da mijin suna rikici sosai da mijin Idan kuma ta daga ta karfin ta ce ba ta yadda akai ayyanta islamiyya ya shi'a ba sai ita duk ta kwashi yara ta kai islamiyya kuma da aka haifi yaran ita ke sa suna duk wani sunayen shi'a ba ta yadda ba ita ta sa suna duka sunayen sunayen kuma da ta sani ne wanda ka sanar da ban da ba sa so sai ta sa ana samun mata irin wani eh

sai ga bai jin magana na na'am a duk zama ya za mutum yana a sun da kai inda kai kai ba su bayi ko na shi a gudu waye sai ba za sani ba ne wannan shi ne zai koyi shi an cin shi har sai ya gama ba za ka sani ba wani mana ka kara ta kai min ziyara gida ba za ka taɓa gane shi an ba zai koyi a gani ai masu shiga irin wannan sun san makarantar ku na ahlus sunna za su ko suna san makarantar za su shiga su koyi za su za ka sani ba sai dai sai dai wanda ya bayyana da ra'ayin shi na to ya danganta idan ya zama to ba mijin kusa hmm? ko ba mai rikewa kamar likitanci ne yayi likitanci da ake zuwa asibiti ba ba namiji na mata lura ba scanning ba namiji na yi ban ya kama shi ma nan ya kama shi ma zai yi ai likitanci ne shi ma rubiya kamar likitanci ne in dai shi mai kama wani ya zama to tsakanin shi da Allah ya kama ba ya kama da sha'awa ba ne? kuma ya zama ba mijin kusa ba mahaifiyar kusa ba abin da ya kama da wannan na fata gani sai dai za a ba shi shawara mafi alkhairi cewa in za ta zo ta ringa zuwa da wani nata don wani akwai mijin da na zo sai kama kuka kama sai kuma mai ta kuka akwai mijin da yake bare da gaske akwai mijin da yake yadda ka san mace haka yake wala ma nan wai ga mace ba san shi ba yau kama kuka ya waya sai ya san shi mai ta kuka to irin wannan kaga in maka kore su gaba ɗaya da shi da ita ko kuma misalin yanzu ba kai za ka rike kanka shi ba zai girke kan ba kuka zai kai kawai kamar yadda ba ka rubiya kamar likitanci ne na dauke shi idan babu mai rikewa kai zaka kai likitan zaka iya kamawa kai ka kama kanta kai mata rubiya to duk dai ba dai ya rike ba dai to bai bai bai ka wani bai rike ta cikin kai sai ba kuwa zai kasance ya falon su haka ko na abu kuma ba wani zai rike kawai dai kaga inda kai to in ustazu ne ya ga babban malami ya ga kawai kai yayi wani kilo ma ya tsaya malami mai da'awa babban malami mai da'awa kawai za gan shi duk zuba ya kawai zai dauki hoton shi gashi ya kama abin nan ya kama Suwa. zuwa ɗai sun sun kowa wannan Su suke zula sun suke zula da batan mutane su ce dole ne abin da za a rubuta za a rubuta ne wai a gaban namiji asirin za a rubuta shi wato akwai abin da za a rubuta amma a gaban namiji za a rubuta shi kuma namijin wato shi zai sanya a cikin farjin ta sai su wannan magana to ita kuma za ta ce ki nemo duk wanda zai iya biki wannan ya yi ne dama ya ɗana sarko don shi ya zuba da ita ba za ta iya gaya mijinta ba tunda shi za a yi wa asirin hmm. ya za ta yi ita yanzu ya zo gida Allah ka taimake ni fito bayan zaki yake nemo da ita kama gaba zai ce to shi kenan duk sai kira son taimako zai taimake ki shi kenan sai zina da ita ai suna zina da mata mutane da yawa duk mata masu shiga bokaye to zaka ka galiban ana zina ce zace su da su wayan miya ko malaman sai suka ce suna son ta haka ke sai su kawo dabaru na saduwa da ita Allah ta'ala shi taimake mu now Thank you.

ko kuma a raba matsayin namiji an gano mace ne to su din nan kaga wannan wannan rabon da aka yi nan za a yau wato shi ne guda biyu ne mashi haka za ba mm. ba insha Allah za mu za mu yi hutu daga yau insha Allah sai Allah ta'ala ya kai mu bayan sallah kuma kada mu ya tambaye mu yaushe za a koma dan tambaya ake yaushe ne sai lokacin da Allah ya dawo da mu amma ba ma dadewa insha Allah za a dawo sai an duba an nan gama ziyara yan uwa don wani gobe sallar sai malam da za koma an yi sallah yau yana tambayar kawai za koma duk karatun da aka yi ka daɗe ana karatu baka san baka ba kai baka wannan karatun bai shiga ba shi malam ka hana malam ziyara kuma yin malam sai amfani da wannan lokaci ya yi ziyara ya ɗanyi wasu al'amura kuma ka karanta tambaye shi a kuma gobe shi ma malam ka yi da kake ziyara shi ma yana ziyara sai ka baki dama shi ma ya ɗan yi ziyara in lokacin zuwa ya dawo waye zai sanar da kai cewa a koma a dawo misali na fatan gani wannan shi ne a shi Allah za mu rufe da yau amma za mu yi karatun yamma za mu yi karatun dare insha Allah wa lakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk